Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 25 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci 40 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin ku masu kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu Makili ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baiwa wasu ma'aikatanta izinin su bar ƙasar Venezuela amma kuma ba za ta rufe ofishin da kajantinta da ke Caracas ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnati na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana ƙunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katangarsa. jiya alhamis an rantsar da felix tikshedi a matsayin shugaban kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo to kada labaran kenan bayan ku gama jin labarai za ku ji yadda harkokin yakin neman zaɓe a najeriya ke ƙara zafi musamman tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa sun ce za su kawo zaman lafiya sun cika alkawari boko haram da suna rike da ƙananan hukumomi goma sha bakwai a gabas maso arewa amma yanzu ba shi da ko daya To za kuma ji cewa rundunar sojojin Najeriya tana wani babban taro a kan yadda 'yan jarida za su rika ba da sahihan labarai akan yaƙi take yi da Boko Haram. General Tukur Yusufu Buratai ya ce ya kwarmata mahimman bayanan sirri musamman irin na farmakin da sojoji ke shirin kaiwa ga 'yan Boko Haram ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasa. To bayan haka hawa Umar kuma na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bai wasu ma'aikatanta izini su bar ƙasar venezuela amma kuma ba ta rufe ofishin jakadancin da ke birnin caracas ba a cewar ma'aikatar jiya alhamis ranar laraba 'yan ƙasar venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa nicol maduro ya faɗa ma na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da amurka saboda sanarwar da shugaban ƙasa donald trump ya bayar na cewa a hukumance amurka ta amince da shugaban 'yan adawa Juan Guaido a matsayin wato a matsayin shugaban rikon kwarya na Venezuela. Shugaba Maduro ya baiwa jami'an diflomasiyya Amurka kwanaki uku su kwashe kayansu su bar kasar. Duk da haka, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Maduro ba shi da ikon yin hakan. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce saboda dalilan tsaro tana kwashe wasu ma'aikatanta kuma duk amurkawa ana shawartar su da su fice daga kasar Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnati na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico da ya shafi shekaru biyu yana bukata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa ƙasar ba ta da wani zaɓi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun ƙwayoyi. Trump ya ce ya zargi kansa saboda yawan bakin hauren da ke son shiga Amurka yana mai yawa wato yana mai yaba wa kansa karfin tattalin arzikin ƙasa da kuma yawan mutanen da ke da aikin yi da ba a taba ganin hakan ba a tarihi. Amma ya ce duk wani da ke son shigowa Amurka dole ne ya shigo ta hanyar da doka ta tsara. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya alhamis an rantsar da felix tikshedi a matsayin sabon shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko da ƙasar ta taɓa gani a tarihi tikshedi ya ce rashin lafiya ce ta kama shi a lokacin da yake jawabin karɓar mulki kuma cikin gaggawa ya bar wajen sashen faransanci na muryar amurka sun bayar da rahoton cewa tikshedi ya sake fitowa wajen taron ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damunsa bayan kwashe lokaci ana harkokin zaɓe. Tikshedi mai shekaru 55 a duniya ya jagoranci jam'iyyar ta adawa ta UDPS kuma ɗa ne ga ɗan shugaban adawar ƙasar Congo ya kuma karɓi mulki daga shugaba Joseph Kabila wanda ya yi mulkin wato ya mulki ƙasar tsawon shekaru goma sha takwas. Kabila dai ya kasance kan mulki sama da shekaru biyu bayan ƙarewar wa'adinsa yayin da hukumar zaɓe ta sha fama wajen shirya zaɓen. Samun nasarar zaben ranar 30 ga watan Disamba da Tikshiri ya yi ya bai wa mutane da yawa mamaki zaben jin ra'ayoyin mutane da aka gudanar kafin zaben ya yi hasashen cewa ɗan kasuwa martin fayuli ne zai lashe zaben a jiya alhamis kasar pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin karamin zango da ke dauke da makaman yaƙi da ke kuma dauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wadda jami'ai suka ce zai kare hare-haren da makwabciyar kasar india ke kaiwa kan pakistan din masana sun bayyana cewa wato makamin zai iya harba makamai masu linzami da yawa a lokaci daya wanda hakan zai bai wa sojojin pakistan damar kai hare-hare masu yawa a lokaci guda ba daɗewa ba pakistan ta ƙara ƙarfin makamanta masu linzami ta kuma ƙara musu tsayin tafiya daga kilomita 60 zuwa kilomita 70 shirin makaman nukiliyar pakistan abu ne da ya daɗe yana damun amurka saboda ƙanana ne kuma ana kera su ne cikin sauki wanda hakan ke kara damar shiga hadarin yakin nukiliya da kasar india a cewar masana daga ƙarshe babbar 'yar takarar shugaban ƙasa mace a najeriya ta janye daga takarar zaben shugaban ƙasar don taimakawa wajen haɗa hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar obi ezekwesili ta sanar da cewa za ta janye matsayin 'yar takara ta jam'iyyar wato ta jam'iyyar acpn a takaice a cikin wasu sakonni da ta saka a shafinta na twitter jiya alhamis ita dai ezquesli wacce tsohuwar minista ce a najeriya kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ta ce ana buƙatar mai gurbin shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar apc da kuma babban adawa na 'yan jam'iyyar ezekwesi tana cikin ɗaya daga cikin 'yan takara 73 da ke takara a zaben shugaban kasar da za a yi a najeriya ranar 16 ga watan fabrairu mai zuwa amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai a tsakanin shugaba buhari na apc da kuma atiku abubakar na jam'iyyar adawa ta pdp labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tubadalla yayin da babban zaben shugaban kasa a najeriya ke ƙara tawowa wato manyan 'yan takara da suka hada da shugaban kasa muhammad buhari na apc da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar na pdp sun ƙara ƙaimi a yakin neman zaɓe kuma kowanensu na kokarin isar da sakonsa ga masu wuka da kuri'a a wurin wani gangami a kaduna ɗin takarar na pdp ya zargi gwamnati da rashin cika alƙawura ga wakilinmu isa lawal ikara daga kaduna da ƙarin bayani kimanin kwanaki 23 al'ummar Najeriya su fita zaben shugaban ƙasa yanzu haka dai 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun kasar nan guda biyu na ci gaba da jawo hankalin al'umma akan zaben da zai zama wa Najeriya mafita. a yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abakar ke cewa jam'iyyar apc ta karya wa 'yan najeriya alkawari shi shugaban ƙasa muhammadu buhari na jam'iyyar apc cewa yake manyan alkawura uku jam'iyyar apc ta yi kuma ta cika wa 'yan najeriya su alhaji atiku abakar dai ya nuna na ƙasan jam'iyyar apc ne a lokacin da yake yakin neman zaben shi a ranar alhamis din nan a garin kaduna ina so tunan sheku apc sun yi muku karya waɗannan abubuwa guda uku da farko suka ce za su bunƙasa arzikin ƙasar nan idan an ba su mulki sun bunƙasa yau majalisar ɗinkin duniya ta ce duka duniya ba inda ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari sun ce za su kawo zaman lafiya sun cika alkawari don Allah fa mu faranta mu gaskiya yau rashin zaman lafiya a arewa maso gabas ana yi a arewa maso yamma ana nan ana daba ta kashi a arewa maso tsakiya ana rashin zaman lafiya sun cika alkawari to dalilin ne za mu zaɓe su sai dai shugaban kasa muhammad buhari na jam'iyyar apc da ya kammala nashi yakin neman zaben a jihar kaduna tun ma kafin zuwan alhaji atiku abubakar din a wannan rana ya ce gwamnatin jam'iyyar apc ta riga ta cika manyan alkawuran da ta yi wa 'yan wannan kasa mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata boko haram da suna rike da ƙananan hukumomi goma sha bakwai a gabas maso arewa amma yanzu ba su rike da su ko ɗaya sannan arzikin ƙasa. Allah ya taimake mu damuna sun yi kyau an sabko da kuɗin taki daga wajen dubu tara ya kawo dubu biyar da ɗari biyar naira kuma a duk kowane ƙaramar hukuma ake bukata za a same shi kuma mun ce za mu yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan tsari na yanzu na siyasa yanzu abu ne mai wuya kun sani abin da na yi a da na kama manyan da na sa bincike waɗanda aka samu sun ci amana aka kwace ni da na fito da wannan fitar aka kama da aka tsare ni aka maida masu kayan da suka ɗauke amma sakayya Allah ga shi na dawo kuma sha Allahu duk wanda suka yi bugu ɓanna za mu su a sannu-sannu mu kama su yanzu na ce duk kayan da aka ansa da gidaje da kamfanoni a saida a sa kuɗin cikin baitul mali wannan dai shine karo na biyu a wannan jamhuriya da manyan jam'iyyun siyasa guda biyu suka tsayar da fitattun 'yan takara hausawa kuma 'yan arewa wanda wannan ne kuma ya sa zaben shekarar tara a najeriya ke ci gaba da jan hankali isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna manyan kuma da la'agai gaida Isa Lawal Ikara. Har yau dai a Najeriya an buɗe wani babban taron manyan kwamandojin sojojin ƙasar da baki ɗayan masu ruwa da tsaki a kan aikin jarida da masana don lalubo hanyar ba da sahihan labarai a kan rikicin Boko Haram. Wakilin mu Hassan na Kaina na cikin mahalartan taron ga kuma rahoto da ya haɗa mana daga Abuja. This media conference organized by the Nigerian Army of reporting military operations. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai ke bude wani babban taron keke da keke tsakanin rundunar sojan najeriya da baki ɗayan masu ruwar tsaki kan harkar jarida kama daga 'yan jaridun da ma masana aikin jaridar da kuma sauran ƙwararru kan harkar sadarwa da kuma hulɗa da jama'a wannan taro na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun najeriya ke ganin ana fuskantar kalubale wurin bada labaran da suka jibanci fafatawar da suke yi a halin yanzu general tukur yusufu buratai ya ce ya kwarmata mahimman bayanan sirri musamman musamman irin na farmakin da sojoji ke shirin kaiwa ga 'yan boko haram ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasa domin ba kowane irin labarin farmaki ba ne ake bayarwa babban hafsan sojojin najeriya ya ce lalle akwai buƙatar yin taka tsantsan da farfagandar 'yan ta'adda wanda ke da zumar na kasa kawo karshen hararen da suke yi a halin yanzu general tukur yusufu buratai ya ce ya kwarmata mahimman bayanan sirri musamman irin na farmakin da sojoji ke shirin kaiwa ga 'yan boko haram ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasa domin ba kowane irin labarin farmaki ba ne ake bayarwa duba da yadda taron ya mai da hankali sosai wurin inganta alakar aiki tsakanin sojoji da 'yan jaridu na tambayi shugaban tsangayar sadarwa na jami'ar bayero farfesa umaru a pate da kuma ya jagoranci taron ko me ke kawo saɓani tsakanin bangarorin biyu akwai rashin fahimtar juna in ɗaka ya duba da ɗan jarida da soja duk ƙasa suke wa aiki dokokin ƙasar nan sun basu. 'yanci su irin nasu aikin amma wani lokaci za ga ana samun abin da ake kira da turanci gap sojoji ba su san mai yan jaridu ke ciki ba yan jaridu wani lokaci sun ba su fahimci mai sojoji ke ciki ba kaga daga nan sai a sami sabani a wannan lokaci da sojoji ke fafatawa da yan ta'adda ko yaya ya kamata dan jarida ya bayar da rahotanninsa in fact inda sun samu ne idan ka ga abu ka ji ra'ayoyin sojoji kuma ka ji ra'ayoyin su masu kawo farmakin ma me yasa suke ma wannan abun kaga idan ka ji sauran alkalanci ka bar wa su jama'a masu sauraro. Farfesa Umaru epate a yau ne ake shiga rana ta biyu na wannan taro. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. mai da ni mata. Ga masu sai soja wa cikin dawa filin daga. To ma da la'agai da Hassan mai na kaina waɗannan shirye-shiryen daida zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da wuri a Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha biyar na dare ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon siga. Ciwon suga cuta ce da kan auku idan sinadarin glucose ko sugan da ke jinin jikin ɗan adam suka yi yawa ko kuma suka haura misali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da warhaka. barkanmu. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan ciwon siga? Ciwon siga ciwo ne wadda ke da ciwon siga, sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata. kowane dan adam yana da siga a jiki duk abincin da muke ci in ta bi ta cikinmu in ta shiga jini jikinmu na mayar da shi siga ne don siga shine kaman petrol kaman mai da ke bamu mu karfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullun da shi to amma shi sigan nan ba a son ya wuce wani adadi a jinin mutum to idan ya wuce haka to shine ake ce mutum na da ciwon siga. Likita wani lokacin zaka ga an ce mutum yana da ciwon siga amma shi kuma sigansa ba haurawa yake yi ba ƙasa yake yi menene bambancin? Eh to in dai an ce ciwon siga a turance diabetes kenan diabetes mellitus to aka ce mutum na da diabetes mellitus ana maganan ciwon siga na eh, yana da siga da yawa a jikinsa kenan to amma aka ce ciwon eh, mutum da sigansa ya yi ƙasa ba mu kiran wannan diabetes muna yana da suna daban hypoglycemia ake ce masa wadda ke da ciwon siga da diabetes amma gankunan da wadda ke da diabetes ke sha ana son su dawo da sigan daidai ne yadda ya kamata ya zama so a kan shan maganin siga wayansu in ba su sha da kyau ba ko kuma yana iya sa sigan ya zo ƙasa su ma suna iya samun wannan hypoglycemia in amma abubuwan cututtuka daban ne. To likita me ke kawo ko kuma me ke haddasa cutar ciwon siga? Eh to shi ciwon siga ba wadda ya san abin da ke kawo ciwon siga eh, amma ciwon siga iri biyu ne akwai wadda ake cewa type 1 diabetes akwai wadda ake cewa type 2 to shi type fi yana kama waɗanda suke ƙasa da shekaru talatin ne sai kuma type 2 in waɗanda suka wuce shekaru talatin haka to amma abin da yake kawo shi ba a sani ba amma akwai abubuwan da ake tunanin yanayin ɗan adam genetic factors kenan yanda allah ya yi mutum wayansu kaman ba wai za a ce an gaji ciwon siga bane amma wadda dai iyayensa suke da kaman ciwon siga haka shi ma yana da yiwuwa cewa zai samu ciwon siga sai banda haka kuma akwai abubuwan da muke yi da zai iya samu in muna dauke da jin in siga in muna dauke da kaman akwai wayanda suke dauke wadda iyayensu suke da ciwon siga su ma yaransu suna iya samun ciwon siga to amma ba wai za ka ga ba wai duka yaran bane za su samu ciwon suga akwai abubuwa da muke yi yau da kullun da zai iya sa mu samu ciwon siga kaman yawan zama waje ɗaya ba exercise ba motsa jiki ana yawan zama waje ɗaya ana cin abinci da yawa yadda ya eh, fiye yadda ya kamata ana yawan ko shan sigari haka ko yawan cin abincin turawa turawa inna abincin da abincin zamani dai yadda dai mutane ba su son su ci abincin gida wadda aka ciro shi daga gona haka a ci shi sai dai a je a sai wadda aka riga aka sa gwangwani aka canza masa yanayi to yawan cin irin abincin nan suna iya kawo diabetes um, to likita menene alamomin ciwon siga alamomin ciwon siga su ne na farko mutum zai ga yana yawan fitsari yana yawan fitsari da daddare kuma yana yawan shan ruwa kuma sai ya ga yana eh, ya rame jikin shi yana ta ramuwa kayan da ya saba sa wadda suke isansa yanzu sun masa yawa su ne asalin dai alamomin ciwon suga. to likita kwana nawa cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana idan mutum yana ɗauke da ita kin ga kamar yadda na yi bayani shi wannan ciwon suga akwai type 1 akwai type 2 shi type 1 din nace suna wanda suke kamuwa da shi suna ƙasa da shekaru talatin da yawansu to akwai wanda ma ana haifansu da ciwon suga amma shi type 2 diabetes in ciwon suga in shi mutum ma na iya ɗauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba sai ya zo ya fara kawo masa wa'insu matsaloli shine ma in ya je asibiti ko kuma yaje asibiti ya je gwaje-gwaje a asibiti sai a gano cewa yana da suga so mutum ma na iya ta zama tare da ciwon suga shekaru da yawa bai sani ba sai ta haifar masa da wani matsala kafin a gane. Wato akwai wacce tafi tsanani kenan. Eh to ba za a ce akwai wacce tafi tsanani ba dai dukansu iri ɗaya ne kawai dai wannan ɗaya na kama eh, wayanda ba su kai shekaru talatin ba ɗayan kuma yana kama wayanda suka wuce shekaru talatin. Abin da ya sa eh, ba za a ce ɗaya ya fi wani tsanani ko shi ciwon suga yin mutane biyu na iya zama da ciwon suga amma yadda ciwon ya yi musu a jikinsu irin illoli da ya kawo masu zai bambanta ba wai lalle lalle na wani ya fi wani bane kawai yanayin ciwon ne to kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa yana da illoli da yawa daga kwakwalwar mutum har ƙasa ba sashen jiki da ciwon suga bai taɓawa yana iya taɓa kwakwalwa ya kawo shanyewan hannu yana iya sa ma mutum ya zo baya magani kuma yana iya taɓa zuciyar mutum yana iya taɓa koda koda ya zo baya aiki musamman duka ko ina sashin mutum eh, ciwon suga har ma ciwo za ka ga mutum ya samu ciwo ya ji ciwo a kafa haka yana da diabetes warkewan ciwon zai zo ya wahala har ya kai ga a ce sai an yanke kafan so yana da iloli da yawa to likita um, a bayananka ka yi bayanin cewa wato cuta ce da ake iya gadanta misali idan na wani na kusa da mutum ko mahaifi ko mahaifiya yana dauke da cutar shi ma zai akwai yiwuwar cewa akwai barazanar cewa zai iya samun wannan cuta mm. to idan har wani na kusa da mutum yana fama da wannan cutar wani mataki mutum ya kamata ya dauka domin kare kansa ko kuma domin ko da cutar ta zo ba za ta zo da na mai yawa ba eh to idan mutum ya ga cewa wadda ke kusa da shi ko babansa ko mamansa suna da ciwon suga abin da shi ya kamata ya yi shine ya tafiyar da rayuwarsa yana motsa jiki a ko da yaushe ya daina ciye-ciyen abincin turawa haka da yawa ya daina shan giya ya rage cin abincin gwangwani haka ya daina shaye-shaye eh, shan giya daina shan sigari kuma musamman da yadda na faɗa da yadda na ambata da inga yana motsa jiki domin an lura cewa wayanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar siga akan wayanda ba su da kiba so in mutum ya motsa jiki ya rage nauyin jikinsa dukan suna iya iya kare shi daga samun ciwon suga. To likita ko menene ya sa masu kiba suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta ciwon suga? Eh akwai abin da ake cewa insulin resistance. Kenan akwai wani bangaren jikinmu da sunansa pancreas so shi aikinsa yana yin wani hormone ne wani ana kiransa insulin to shi wannan insulin din shine idan mutum ya gama cin abinci in mutum ya gama cin abinci duk abincin da ka ci ana mayar da shi siga jikinka zai mayar da shi siga to amma idan kana da insulin ina jikinka shine zai rage sigan ya bar daidai dai wadda jikinka ke bukata a lokacin kawai zai zama a jikinka zai zama a jininka sauran zai mayar da su ya a ɓoye su sai lokacin da ake bukatan su so masu kiba su suna da insulin in ma insulin in bai aikin da ya kamata ya yi sai yasa sigan sai zama yayi yawa a jinin su abin da ke sa su samun ciwon suga kenan so. To likita mai fama da cutar wato ciwon suga yakan zo ya warke bayan ya sha fama da ita? Eh ciwon suga bai da magani da za a ce mutum har ya warke ko. Akwai wa'yansu irin ciwon suga da muna kiransu secondary diabetes ma'ana secondary diabetes wani cuta ya sa su suka samu wannan ciwon suga kamar misali mata masu ciki akwai mata da suke da ciki in suna dauke da ciki sai aka gwada sigan su za a ga suna da ciwon siga muna kiran wannan gestational diabetes to kuma in suka haihu sai ciwon siga ya tafi sai akwai wayansu kuma wayanda domin magunguna da suke sha ne yasa suke da ciwon siga in suka daina sha ciwon siga ya tafi to amma wayannan su suna ba mafi da yawan mutane da suke da ciwon suga ba wannan secondary diabetes in suke da shi ba asalin wannan ko type 1 ko type 2 suke da shi amma idan secondary in suke da shi kuma mutane kalilan su ne suke da irin wannan ciwon sugan shine idan aka magance abin da ya sa shugan ya haura in aka cire abin shugan zai dawo daidai amma masu type 1 da type 2 ba maganin ciwon suga sai dai akwai magunguna da ake sha da zai dawo da sugan ya dawo daidai yadda bai zai haifa haifar musu da matsaloli da yawa ba Ta masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah ina so likita ya fahimtar da ni ko sauro yana yada cutar kanjamau ma'ana idan ya ciji mai cutar kuma ya zo ya ciji wanda ba shi da ita daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Sauro baya haifar da baya yada ciwon kanjamau ciwon kanjamau ana iya samun ta ne wajen jima'i da wadda ke da shi ko kuma aka ɗiba jinin wadda ke da shi aka ba wadda bai da shi ko kuma masu shaye-shaye da suke amfani da allura suna ma junansu allura ko kuma mama da uwa da take da shi ta ba yaron da ke dauke a cikinta in ba ta shan maganinta iyakacin hanyoyin da ake samun ciwon kanjamau kenan amma eh, sauro baya yadar da cutar kanjamau to duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato dr ahmad sagir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya. Tuma da a gaida Hawa Umar. A shirinmu na hantsi za muna da wani rahoto daga jamhuriyar Nijar da za mu kawo muku inda wani kwamiti wadda aka dora wa alhakin nazari a kan yi wa dokokin zaben kasar gyaran fuska domin a magance kurafe-kurafe daga ɗin bangarori a zaɓe mai zuwa. za ku je cikakken rahoton a shirinmu na hantsi to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. Thank you. ba ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta baya wasu ta izinin su bar kasar venezuela amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancin da ke birnin caracas ba a cewar ma'aikatar jiya alhamis ranar laraba 'yan kasar venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa nicolas maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da amurka saboda sanarwar da shugaban kasa donald trump ya bayan na cewa a hukumance amurka ta amince da shugaban 'yan adawa kwan guaido a matsayin shugaban rikon wato kwaryar venezuela shugaban amurka donald trump ya ce zai iya amincewa da wutar yarjejeniya da za ta buɗe gwamnati na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kuɗin kafin alkalami na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico da ya shafi shekaru biyu yana bukata trump ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa ƙasar ba ba ta da wani zaɓi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun ƙwayoyi jiya alhamis an rantsar da felix tikshedi a matsayin shugaban wato sabon shugaban kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo lamarin da ke zama mika mulki cikin lumana na farko da kasar ta taba gani a tarihi tikshedi ya ce rashin lafiya ce ta kama shi wani lokaci da yake jawabi a karbar mulki kuma cikin gaggawa ya bar wajen sai dai sashen faransanci na muryar amurka sun bayar da rahoton cewa ta da ya sake fitowa wajen ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damansa bayan kwashe lokaci ana ta harkokin zaɓe. jiya alhamis kasar pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin karamin zango da ke dauke da makaman yaƙi kuma ke dauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wanda jama'ai suka ce zai kare hare-haren da makwabci kasar indiya ke kaiwa a pakistan din to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu sai can da hatsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen mu to sai duka kafin mu yi sallama za mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin hausawa a accra alhaji kabiru wahi kadiri english na rasuwan mai ɗakin sa hajiya fanna to allah ya ji kanta da rahama ya ji magabata duka sannan allah ƙara sarki hakuri. to bayan haka kuma muna miƙa fatan alheri zuwa ga sarkin zangon kumasi sultan umar faruk sa'id wanda ke bukin cika shekaru tara da hawa kujerar mulkin zangon kumasi wanda za a yi bukin a ranar lahadi to allah ƙara sarki lafiya da yawan kwana kuma a yi buki lafiya a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma malam sidi wanda ya shirya ya da umarni da injiniyanmu na wannan safiyar Darrell Smith baba ya kuma makeri ne daga nan Washington yake sallaba da ku sai da hantsi. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.